yake tare da shi ba wanda zai rinjaye shi إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ۖ ليواطئوا عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين حقيقه جنكرت الفرمر وتن دا اكا حرمت ياكي ا cikin sa zuwa wani watan da ba da sanya watan da aka haramta a wurin wanda ba a haramta ba kamar yadda larabawan jahiliya suke aikatawa ƙarin kafirci ne akan kafircewa Allah don sun kafircewa hukuncin Allah a cikin watanni masu alfarma kuma shaidan ne yake batar da waɗanda suke kafircewa Allah ta yadda ya sunnanta musu wannan mummunar sunna suna halatta wata mai alfarma a shekara su canza shi da wani daga cikin watannin da aka halatta a wata shekarar kuma sai su bar shi akan haramcinsa don ya dace da adadin watannin da Allah ya haramta duk da sun saba wa hakikanin watannin don ba sa halatta wani wata face sai sun sanya wani a wurinsa, da haka sai su halatta abin da Allah ya haramta na watanni su saba wa hikimar Allah. Shaidan ya ƙawata musu munanan ayyukansu har suka aikata su daga ciki akwai abin da suka ƙirƙiro na jinkirtawa. Allah baya datar da kafirai masu